وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي فادوا يوم ترى وتر رمضان سبدا تدري إلى أربعين دقيقة هجرة وإلى الله صلى الله عليه وسلم من مكة صلى الله عليه وسلم عندكم أجل ترى وتر ماتي 2025 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a jiya mun kwana a ayata 91 in suratul nisa yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga ayata 92 inda faɗi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana lil mu'mini an yaqtala mu'minan illa khata'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا وزية مكلمة إلى إلا فإن كان من قول عدو له وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قول بينهم وبينهم ميثاق فدية فمدمة إلى أهله وتحرير رقبة ومن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi guda biyu yana mana bayani ne akan wato hukuncen hukuncen kisa mutum ya yi kisa kisa ga kuskure hukuncin hukuncinsa kuma wanda ya yi kisa bisa ga ganganci shi ma menene hukuncinsa da farko Allah ce wa ma kana da mu'minin an yaqtula mu'minan illa safa'a Allah ce baya dacewa ga mumini ya kashe wani mumini sai dai bisa ga kuskure ma'ana mumini wanda ya yi imani da Allah da ranar karfe ba yanda za a yi da gangan ya je ya kashe mutum sai dai idan akwai rauni a cikin imani saboda rai abu ne mai matukan wato muhimmanci a shari'a ran mutum tsawawo na musulmi ko na wanda ba musulmi ba inda akwai zaman lafiya tsakanin musulmai da su to yana da hurumi a shari'a musamman ran musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawalu dunya ahwan ala Allah min kaslin nafs mu'mina yake gushewar duniya gaba kida duniya ta rushe a rasa duniya gaba kida wannan ya fi sauki a wani Allah subhanahu wa ta'ala akan a kashe rai musulmi bal ran musulmi ya ma fi ka'aba hurmi a shirar musulmi yana wata gari don haka bai kamata mutum ya nufi wani da nufin ya kashe shi ba a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la hillu damu imrin muslim illa bi salat wa turan muslimi bai halasta ba a kashe shi ba sai in ya aikata da daga tawa guda uku na farko yace annabi bin nafs rai da rai wanda ya yi kisa shi ma kashe shi a haka idan mutum ya kisa a lokacin ta ran shi ya halarta shi ma a kashe shi sai ce wasayin azani sai kuma wanda ya yi zina alhali yana da aure ko kuma ya taba aure ina ba ta mugani na haka shi ma wannan hukunci shi ne a jefin shi na haka za a kashe sannan kuma wasariku lidinihi ta wanda ya bar adinisa wanda ya rita kenan to shi ma za a kashe ala kulli hal ba a kashe mutum sai da haƙƙi a shari'ar musulunci da haka ya Allah kuma talaci mana baya dacewa bai kamata a ce mumini zai kashe wani mumini ba sai ya bisa ga kuskure wannan na iya faruwa mutum na iya yi kuskure misali a ce mutum yana farauta ne yana cikin daji sai ya gan ya ji motsi a cikin daji yana tunanin dabba ne sai ya harba sai kuma ya kasance dan adam na wuri ga yayi kusa ko ba ka bane yawa ko kuma mutum na kan yana hawan mashin din shi ko kuma na hawan motar ba wani ya zo ya tsallake titi sai ya buge ya mutu ga yayi kusa to haka akwai hanyoyi da banda da mutum zai iya kashe wani bisa ga kuskure to idan haka ta faru menene hukunci shi na Allah subhanahu wa ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mu'mini bisa ga kuskure to me hukunci sa yake kwata riru rakabatin mu'mina hukunci sa shine zai yi kafara kafara kuma shine tahriru rakabatin mu'mina zai yanta da bawa ko baiwa mu'mina ina ba tambayi dole zai yanta da bawa ko baiwa mu'mina sannan kuma wadiyatun musallamatun ila ali sannan kuma akwai diya wanda zai biya a mika wa iyalansa iyalan wanda aka kashe ina fata Ya ce illa an yasaddaku sai dai idan suka ya suka ce sai sadaka sun haƙura. amma ba haka ba dole sai an biya biya. biya rai biya kuma a rakumi ɗari ne biya. diya idan mutane ne wanda suke mu'amala da rakumi ba za su biya rakumi dari ko su biya kimanta ina fatan gani an rojo daga umar bin khattab yana cewa eh, waɗanda suke mu'amala da rakuma za su biya rakumi dari idan kuma mutane ne wanda suke mu'amala da zinari wato kudi girhame ko dinari to idan dinari ne za su biya dinari dubu alf dinar shine diya ina fata muka ne idan kuma masu mu'amala da dirhami ne za su biya dirhami dinari shi da kudin dinari dirhami kuma kudin azurfa za su biya dirhami dubu sha biyu ina fata muka ne na wannan shine a ah, biyar a yanzu a kudin kudinmu na najira ana kimanta shi da miliyan dari shida da shida da dubu dari tara da sha shida gane wannan wannan shi ne abinda za a biya idan an kashe mutum bisa ga kuskure miliyan dari shida da shida 606 miliyan da kuma dubu dari tara da sha shida gane wannan haka ba karamin kuri ba ne ba karamin kuri ba ne wannan so wannan shi ne kiman jiya a bisa ga kimantawa da aka yi na wannan juma da ta wuce ba matamgar ta haka duk wanda ya yi kusa sosai sai ya biya wannan kudi kuma waɗanda za su biya wannan kudin ba shi wanda ya kifan shi kare ba da shi ne da danginsa makusanta mazaje ina kwata gada wadanda za su iya cin gadonsa daga cikin mazaje suna abin da kira al'adina da shi da su ne gaba za a raba musu su biya wanda iya kuma za a raba musu ne su biya wanda kudi gwargwado shekara uku ina watan gane idan suna da shi za su biya a take shi gina idan ba su da shi kuma sai a raba musu kowai don gaba da wani abu kowane wata har tsohon shekara uku har su gama biya wannan biya idan kuma suka nemi ya biya a wurin iyalan wanda aka kashe to za su iya masa afuwa za su yi masu afuwa wani abu daga ciki ina ba tamgane za su yi rage masu misali yanzu mun ce miliyan dari shida da shida za su yi jika shi kenan mun ya fi maku miliyan dari biyu don haka ku biya miliyan dari hudu misali ko su ce mun ya fi maku miliyan da rigar kubiya miliyan da rigar wannan almuhim dai ana iya neman sauki daga wurin idan kuma suka ga dama za su iya cewa mun yafe gaba da ina mata mun gane fi sabilillah suna iya yi Sau saboda aka wannan shine idan namiji aka kashe to wannan shine abin da za a biya idan kuma mace ce to diyan mace rabin diyan namiji ina ba don fahimci wannan na diyan mace rabin iyan namiji saboda ka shin Allah subhanahu wa ta'ala yake a za a yantar da bawa ko baiwa mumina sannan kuma za a biya wannan diyar so abu guda biyu kenan akan mutum da ya kisa bisa ga kuskure to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake mana fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru rakabatin mu'mina idan wanda aka kashe shi ne fa’in kana idan wanda aka kashe ya kasance min kaunin adon lakum yana daga cikin mutanen da wato makiyanku ne kafirai wanda akwai yaki tsakaninku da su sai kuma misali a ce ga kafirai wanda akwai yaki tsakaninku da musulmai su amma kuma a cikinsu. kila akwai musulmai masu rauni waɗanda suna neman da za su yi hijira su bar gari amma ba su samu sun bari kowa. ba yaki ya hada sai aka zo aka kashe wani musulmi a cikin su to shine abin da Allah ma sai girka nan fa in kana min qaumin adu billahu wa huwa mu'min shi kuma wanda aka kashe din mu'mini ne amma kuma yana cikin mutane wanda kafirai ne kuma makiyan ne akwai yaki tsakanin da su to me hukunta nan Allah ke fata biru rakabati mu'mina anan kawai za a yanta da bawa ko baiwa mumina ne ina fatan bane amma babu iya fahimci wannan me yasa saboda waɗannan kafirai ne kuma akwai yaki tsakaninmu da su idan muka dauke wannan makudan kudi muka ba su ai za su amma da shi su zake a kanmu ko haka bane to shi yasa Allah subhanahu wataala ce to a yi wannan hali ba za a biya su diya ba ina fatan bane amma kuma shi wanda ya yi kisan zai yi kafara na yadda da bawa ko bai na kuma idan yadda da bawan da ba ne ba ba bai yi ba tun da Allah ya kayyade zahirin baki mumina ina fata mun gani wannan na ya sake babu wani hali kuma na uku ya ce wa in kana min na bainakum wa bai na hun nisa idan kuma wanda aka kashe yana daga cikin mutane ne wanda tsakaninku da su akwai yarjejeniyar zaman lafiya ma'ana waɗanda ba mu ba da kira wannan ahalin kita wanda misali a cikin kirista ne ko bai yaude ne amma akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da su sai ga shi kuma wani rikice ta tashi tsakanin wani daga cikin musulmai da wani daga cikin su har wanda musulmi ya je bisa ga kuskure ko wani waka ya kashe wani daga cikin su sanan me zai faru yace fadiyatun musallamatun ila ahli sa'anan akwai biya wanda za a minka wa iyalansa wa tahbiru raqabati mu'mina haka nan kuma za a yantar da bawa ko baiwa mu'mina ina fatan kwanton saboda haka wanda ya kace wanda ba musulmi ba wanda kuma shi wannan wanda ba musulmi ba tsakanin musulmai da mutanen sa akwai yarjejeniyar zaman lafiya to shi wannan musulmin zai yantar da bawa ko bai wa mumina sannan kuma zai biya diya amma kuma diya da zai da shi ma rabi ne na diyan musulmi ina fatan kwanton nan na'am saboda haka akwai diya amma diyan da zai bada shine rabin diyan musulmi to Allah ya ce faman lam yaji duk wanda bai samu ba Ma'ana ba shi da wato ba shi da dama da zai yanta da bawa ko baiwa mumina to anan ne zai yi yace fasiyamu shahraini mutatabi'aini zai azumi na wata biyu a jere ba yankewa yana ba tambaye azumi wata biyu a jere ba yankewa idan ya yanke shi to ya lalata kirgan can sai ya sake kuma sai dai idan ya yanke ne saboda uzuri karbiya a musulunci misali mace sai misali sai kisa tana cikin wannan kafaran azumi wata biyu a jire sai hailanta ya zo kagan bayan da za ta yi azumi alhali tana haila da haka sai ta ajiye azumi bayan hailanta nan da nan sai ta ci gaba kuma wannan babu ne ko kuma mutum yana ciki sai kuma rashin lafiya mai tsanani ya zai kama shi ta yi da ba zai iya azumi da wani rashin lafiya ba Ba nan shi ma sai ajiye ina fatan bane ya ajiye bayan ya warke sai ya ci gaba Sau duk wannan babu da amma ba haka ba idan da babu uzuri mutum ya ajiye azumin to ya lalata kirgin kafara kiran saboda zai azumi wata biyu a jire sannan kuma ya biya jiya idan musulmi ya kashe ko kuma kafiri wanda akwai da zaman lafiya tsakanin musulmi to shi na laife taubatan minan ba wannan shi ne abin da zai yi domin allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wanda. allah ce wa kana allahu aliman hakima kuma allah ya kasance masani ne kuma mai hikima don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan hukunci ne bisa ga ilimi ya kuma yi shi ne bisa ga hikima ya san abin da ya dace da mu shi ya sa ya shar'anta mana wannan dokar an gane wannan? na to daga nan kuma wannan shine hukunci wanda ya kisa bisa ga kuskure aya ta gaba za ta mana bayani akan wanda ya kisa bisa ga ganganci kina da ce wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannan. wannan sakamakonsa shi ne wutan jahannan. khalidan fiya zai dawwama cikin ta wa ghadiba Allahu sannan kuma Allah ya yi shi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi وعد له عذابا azima kuma Allah ya تانا masa azaba mai girma da haka kisa bisa ga ganganci laifi ne mai matukan girma a shari'a ina fata mun sai sa Allah ya jiro da na abubuwa guda uku zuwa hudu a shi na farko Allah ya ce sakamakon sa shine mai wutan jahannama sannan kuma Allah ya yi fushi sannan kuma Allah ya tsine mashi Allah ya la'ance shi sannan kuma Allah ya tana da masa azaba mai girma a cikin gidan wuta duk waɗanda abuwa guda hudu akan laifin kisa kisa gangan na haka ba abu ne mai sauki a idon shari'a ba kamar yadda yanzu rai ya zo ta abu mai sauki mutum baya jin komai zai kisa kagan matasa suna yawo da bindigogi a cikin jama'a abu kadar sai ka cance yaro ya yi kisa to wannan ba ba daidai ba ne a ce al'umma suna tafiya a kan haka ya kamata a girmama rai rai yana da hurumi a shari'ar musulunci ina fata mun gani wannan to idan mutum ya yi kisa bisa ga ganganci to hukunci zaki ne idan an kama shi shi ma a kashe ina fata magana shi ne annafsu bin nafsu wanda ya yi kusa shi ma a kashe to sai dai kuma malamai suka ce ya halarta ga waliyar wanda aka kashe za su iya nemi a yi sulhu a biya su wani abu ina fata magana idan ka garke wato yanzu ya kashe mana da misali idan muka kashe shi mai muka samu ba abu da muka samu ta haka mu a maimako a kashe shi gara mu yi sulu da shi ya biya ya halasta ina fata gani ya halasta ya biya to shi yasa da zai biya ba a kira shi diya ina fata gani shi yasa muka malam suka kira shi sulu saboda ne ya halasta a lokacin yanzu mun ce jiya kuskure miliyan da shida ba in sun gada masu ce biliyan da ya ka biya ya halatta su kara duk yadda suka fada ta haka ta ka biya kawai ina mata kawai hakkin su ne kamar hakkin su ne yanzu da suke neman su sayar to da asali hakkin su ne su kashe shi to amma suka ce mun da shi gara a biya idan wayan mutane sa suka nema za su biya kenan in ba su da shi suka ce to shi kenan da ba ku da shi gara kan shi kenan sa kan shi amma za su biya su shi kenan sai a yi yarjejina kafin da aka yi yarjejina kai ba su ne shari'a ina ba ta mu gani nan kuma bambanci na gaba shi ne da muka ambaci diya na kuskure mun ce shi wanda ya kisan da shi da mutanensa makusantansa waɗanda za su yi cin gadonsa daga cikin maza su ne za a raba muskure su biya amma idan kisa ne bisa ga ganganci shi wanda ya kisa shi kada zai dauki na biya sai wanda ya gaddama cikin makusantansa ya yi tabaruri ya yi sadaka ita zai taimaki da wani abu amma dai ba wajibi ne a su. in na kuskure ne shi ne wajibi a kansu dukkan su za a raba masu su biya amma in na ganganci ne to ba ban kowa da shi da kan shi bai dauki nauyi ya biya ina ba ta mun gane wannan sa'annan Allah subhanahu wataala ya ce mana zai shiga wuta A nan malaman suka yi sabani tunda Allah ya ce zai shiga wuta kuma zai dawwama ciki a shi kenan wanda ya sa ta ganganci ba shi da tuba kenan ko ko yana da tuba ina ba san gane imana idan ya mutu yana musulmi ya roki Allah gafara sai ya mutu to me zai zama hukuncin sa shin za mu yi masa hukuncin kafiri ne tunda Allah ya ce khalidan fiha kuma gadi Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima shike nan sai mu ce masa wuta zai tafi kai sai kuma zai dawo masu kamar kafiri a nan malamai sun saba da wasu malamai suka ce eh Sun da abin da ayan ta fara kenan shike nan kawai shi na hukuncin sa amma jumhur malamai ahli sunna sun tafi akan cewa a'a ina fata mun gani a'a duk da haka yana da yana da tsuwa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa ne a madadin wato tsoratarwa imana in ba dan rahman Allah ba ga abin da ya cancanta amma idan yayi tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta masa tunda Allah subhanahu wataala a ayoyi daban-daban ya ce mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika kuma haka wanda haka ne ce mana shirka ne shine abu da in kai ka mutu akan shi to ba ka da tuba kuma amma Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta ma duk wani abu da bai kai haka ba ina fata mun haka a wani wuri Allah ya ce قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ina ba tabu gani da ire-ire waɗannan ayoyin da dama cikin alkur'ani wanda suke nuna cewa Allah yana gafartawa kowane iri zunubi da kuma hadisai da suka zo a jiya kun sai karanta mun karanta hadisi da manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai dan adam idan ka zo kan hadda na ran kiyama da kimanin cikin kasa na zunubi matuka baka yi shirka ba to ni kuma zan haɗu da kai da kimanin cikin ka na gafara irin waɗannan hadisai da nusus din duk suna nuna cewa komai zunubin mutum matuka da ya mutu da imani to insha Allah muna sa rai yana karkashin ikon Allah subhanahu wataala Allah na iya yafi masa idan kuma ya azabta da shi ba zai dawoma cikin ta ba ina fata mun gane amma ko da sakon da aka ce mutum zai ya tsura ba mu wasa wani ina fata mu gani na haka wanda shine hukuncin wanda ya kisa bisa ga dangane a nan za mu zama da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kisa bisa ga kuskure sannan kuma ya ambaci kisa bisa ga dangane da haka wasu malar suka tafi kan cewa za mu iya raba kisa gida biyu ne kawai alkhata shine kuskure da kuma kasul la'am. shine kisa bisa gangaji shikenan kawai babu wani kashi na uku wannan shine rayu wasu malamai wasu malamai kuma suka ce a za mu iya karkasa shi zuwa gida uku akwai kuskure akwai ganganci akwai kuma kisa mai kama da gangaci shine shibhul am ina mata mu gane eh suka ce kuskure shine mutum ya yi. ba da niyan kisa ba sannan kuma abinda ya yi amfani da shi ya yi kisa ba abuwa ne wanda yake kisa Ina ba ta misali mutum yana da da mutum kamar yadda ya faɗa faru wanda malama da zan bakwai suna abin ya faru ne wani mutum ne mutane da suke zama akan bakin titi yara suna ta wasa akan bakin titi sai ga wani mutum na zuwa da motansa da gudu sai wani yaro ya zai tsallake fiki sai ya taka birki da karfi ya kauce da kya yaron ya sha bai buga yaron ba ina ba zama gane bai buga yaron ba sai irin manya masu zona maza masu zama akan jibi suna majalisar su ɗaya daga cikin sai ya zo da sauri ya zai rike yaro yana mai fada me yasa zaka tsallake titi fara ta wasa kan titi sai ya mare shi sai yaron ya fada yaron kuma biyar wannan saboda yaran a firgice yake sai wanda ya zo ya mare shi shi ke na kawai yaran ya kusa to kaga asali mari baya kashe mutum ko ba haka bane yau Ko haka iri wannan kisa yanzu na mai za mu kira shi za mu ce kuskure kai zai kuskure tunda da niyan kisa ya yi niyan lajabta da yaro ne ko ba haka bane So, bai yi niyan kisa ba bai kuma amfani da mukamin wanda yake kisa ba to irin wannan sai mu ce kisa ne na kuskure wanda kuma ya zo ya dauki bindiga da gangan ya nufi mutum ya harbe shi wannan kuma ganganci ne kuma gaba ne saboda mai akwai niyan kisa ya kuma amfani da makami wanda yake kisa wannan shi ne al'am to za a iya samun mutum bai yi niyan kisa ba amma kuma ya yi amfani da mukami wanda yake kisa ina watan marjona asali da yi kisa ba amma kuma ya yi amfani da mukami wanda yake kisa sai kuma ya kashe mutum ina watan gane don a nan ka gani ba za a ce kuskure kai tsaye ba saboda abin da ya rike abu ne wanda yake kisa sannan kuma ba za a ce da ganga ba saboda asali babu niyya sai zama to yana nan ya yi kama da nan ya yi kama da nan a nan ne malam suka hada shi da suka kira shi shibhul am ya yi kama da ganganci yana ba ta gani to kuma dalilin wannan shine hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam inda manzara sallallahu ke cewa inna diyatal ya ce lallai diyan kuskure sai shi shibhul am kuskure wanda ya yi kama da ganganci yace ma kana bi sau shine abinda mutum ya amfani da bulala wal ko sanda to diyansa shine ni'atun min al ibil zai biya ragumi dari yace minha 40 fi butuniha aulad daga ciko da raguma guda dari to saboda yanzu nashi yayi kama da ganganci to za a dan shari'a za ka dan sannan ta mota. zai biya rakuma dari daga cikin su guda arba'in su zama su masu ciki kaga kiman su zai fi kenan eh, kiman su zai karu kenan yawa saboda shi shine mana suke kira diyatu al-mughallafa diya mai tsanani sai zama su a cikin rakuma guda dari a samu arba'in masu ciki kaga idan aka kimanta shi to kudin zai fi na rakuma dari eh, kawai to sai zama to an dan ta masa saboda abin da yayi yayi kama da ganganci na to wannan shine shibul am sai zama to akwai za ya karkasa shi gida uku akwai alqatl alkhata alqatl al'am da kuma alqatl shibul am ina ba ta magana to waɗannan su ne hukunce-hukuncen kisa a gurguje sauran bayanan kuma idan je littattafan fikiyo za a sami na يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم ليس مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن إلى الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قول فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan dina amma ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita yaki fi sabilillah domin daukaka kalmar Allah tabayyanu ku dinga yin bincike kafin ku kashe mutum yace wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan kada ku ce ma wanda yayi maku sallama lasta mu'mina kai ba mu'mini bane tabtaguna alhayat hayati dunya saboda kuna neman jin dadi rayuwar duniya fa inda Allah katira a wurin Allah ganimomi da yawa suke kazalika kuntum min qabl kamar haka kuma kuka kasance a da famanna Allahu alaikum sai Allah subhanahu ta'ala yayi maku baiwa fata bayyano dan haka ku dinga yin bincike kafin ku kashe mutum duk wanda kuna shakkan inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance me cikakke sani ne game da abin kuke aikata a dalilin saukar da wannan aya shine kamar da ya zo a cikin hadisi Abdullah ibn Abbas yake cewa wani lokaci ne musulmai suka fita yaki to akan hanyar zuwa garin da za su je yaki sai suka hada wani mutum yana yana cikin dabbobinsa yana kiwon dabbobinsa ne haka da yawa yana gani wannan musulmai sai yace musu assalamu alaikum suka ce ina ya yi masu sallama ne da duk tunani shi musulmi ne alhali shi ba musulma ne kafiri ne don haka suka kashe shi suka kwashe dabbobinsa sun samu ganima da suka dawo suka san da manzo Allah ina mai saukar da wannan ayi ina wata mugari shi yasa Allah yake cewa Eh, idan kuka fita yaki fi sabilillah mata bayyana ku yi bincike wala kulu liman alqa ilaykum salam kada ku ce ma wanda ya maku salama lasta mu'mina kai ba mu'mini bane kamar da wadannan sahabbai suka yi saboda me Allah ce tabtaguna aradal hayati dunya saboda kuna neman abun duniya abun rayuwar duniya shine dabbobin da suke so su samu na ganima التي فعند الله مغانم كثيرة أي غنيمومي da yawa wani Allah take arziki wani Allah ya kuke saboda haka bai kamata ba dan haka idan mutum suka fita yaki suka ga mutum wanda suna shakkansa kafiri ne ko musulmi ne in dai ya ya fada musu wani magana wanda yake nuna cewa shi musulmi ne to su karba su kyale sai dai sun samu ne kwakwaran dalili da ke tabbatar cewa kafiri ne sannan a kan shi amma ba haka ba inda mutum ya ce la ila ba, to ya kamata kyale ya zo musulmi kenan ina fata mutane kada yi gaggawar kisa saboda kawai neman abin duniya mun fahimci wannan Allah ce kazalika kun min kawai kuma haka ku kasance a da saboda ne kamar wannan mutum yanzu nan musulmi ne kamar shi wannan musulmi yanzu nan musulmi ne amma kuma yana rayuwa ne a cikin kafirai don haka baya iya bayyana da imaninsa yadda ya kamata saboda yana koyi imanin saboda kada kafiran su kashe shi to shi yasa da ya zo kuma ya hadu da musulmai sai ya masu sallama don su san cewa shi fa musulmi ne shi ba kafiri bane to amma waɗannan musulmai ba su karba masa ba sai suka gani shi to shi yasa Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah subhanahu wataala ke ce masu Ka ku manta fa koma a da haka ku kasance lokacin da kuke makka ai kuma kuna koye imaninku a tsakiyar kafirai ba ku a iya bayyanar da imaninku don kada kafirai su kashe ku so daga ka kuma da koma a da haka kuke sai Allah subhanahu wata'ala yayi maku ko ka samu kuka yi hijira zuwa Madina ka samu dama ku kafa daular Islamiyya har ku bayyana da musulunci ku yadda kuke so dan haka ku dinga yin bincike ku dinga yin bincike haka kuma akwai a Usama bin bin Zaid hadisin Usama bin Zaid yake cewa manzo sallallahu alaihi ya zuro su yaki ya yaki wata kabila da ake kira su kabilan Quraka Eh, wani sashi ne na kabilar juhaina da suka fita wannan yaƙi sai suka jira akan na mutane da sassafe suka fara yakan su to ana cikin yaki sai usama ya bi wani mutum da gudu mutumin ya gudu usama ya bi shi har ya kama ya rike ya zo zai kashe shi sai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma duk da haka usama ya kashe da ya dawo madina ya sau da manzo Allah manzan Allah ya ce masa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah musamman ya ce sau ai ya fada ne saboda kawai ya kare kansa daga takobi na manzo ya ce ka tsage zuciyarsa ka gani cewa ba haka ba ne? sai da manzo Allah ya ce mai ta masa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah musamman da zai ce manzo Allah bai gushi ba ya jin da mai mai samu wannan magana don nuna girman abin da ya faru har sai da na ji ina ma a ce da musulunta ba kafin wannan rana abun ya dame manzala na tsanai mai ta kashe shi bayan ya furta kalmar la ilaha ba, ka sake zuciyarsa ka ga wa kare yake yi ta haka Allah ya umarce mu ne da mu yi hukunci da zani yana matan kwanton da muna hukunci ne da zani abinda da yake zuciya wannan yana hannun Allah ina fata kan jira manzo Allah ke umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kuma da wani aka murke ni da yaki mutane har sai sun shaida babu abu ba da gaske sai Allah yace idan suka yi haka to shi kenan kawai aka mu'mini jima'ahu ai sun kare jinin su daga gare ni ba zai ba zan ba zan kace su ba yace wa hisabuhu ala Allah Allah shi zai mafi hisabi wannan abu kuma da suka yi a boye wannan ban sani ba ni dai a gaba na sun furta la ilaha illallah kuma na kyale amma hisabi ta yana wurin Allah subhanahu wa wajen. dan haka rai mahalli shayi ne rai yana da murni a cikin mutum ina fata maka da shari'a musulunci yana daga cikin makasu shari'a shine a kare rayukan jama'a ina fata maka ta haka ba abun wasa wani rai ya kamata a kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yake mana yake inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ne cikakken sani lalle game da abin da kuke aikata na لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الفرج والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الخالدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما daga كان sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana falalan jihadi Allah ce la yastawi القائدون من المؤمنين غير أولي الدرك والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأموالهم القائدون من المؤمنين التي ودن لسوك الزونة أجيدا فتبسي مؤمنين ودن لبسو في تاجي هادبا غير غير أولي الدرك بند ما سول نورا waɗanda haka kawai suka yi zaman su ba su fita jihadi ba to Allah ce waɗannan ayatun ba za su zaman daidai da wal mujahiduna da waɗanda suka fita jihadi fi sabilillahi bi amwalihim da dukiyansu wa anfusihim da kawunansu ba ina ba tambaye wanda ya fita jihadi matsayin ki a wurin Allah ba dai yake da wanda ya zauna a gida bai fita jihadi ba in ba dai wanda yake da uzuri ba shine ghairu ulil darar ina ba tambale allati faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja Allah ya fifita darajar masu jihadi da dukiyansu da akan waɗanda suka zauna a gida Allah ya fifita su Allah ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zauna a gida da daraja Allah ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna dukkansu Allah ya masu alkawalin alhusna wato gidan aljanna allati wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima kuma Allah ya fifita wato mujahidai wanda suka fita jihadi akan waɗanda suka zauna a gida da lada mai girma ina ba ta mugani na saboda haka wanda ya a wanda ya fita jihadi ba dai yake da wanda bai fita jihadi ba sai dai waɗanda suke da uje kamar makawo misali akan makawo ba wanda za a ce shi ma zai fita jihadi wanda baya magani ko gurgu ko wanda yake cikin rashin lafiya duk irin waɗannan suna da uje an roto hadisin zai wani sabi ya ce manzo da sallallahu wata rana ina tare da shi sai kwatam wahi ya fara sauka masa sai manzo Allah idan wahi ya zo saboda wahi yana da nauyi idan malaika jiko ya zo zai bashi wahi abun yana yi masa nauyi sosai yace sai manzo Allah ya daura kinyansa akan kinyanta akan kinyanawa yace saboda yana halin da wahayi na shiga jikinta lokacin sai na dinga jin nauyin kinyanta akan nawa sosai to daga baya da ya samu sauki sai ya ce mun rubuta sai manzo Allah ya fara karanta masa wannan aya da farko yanda manzo Allah ya karanta masa shine haka la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna babu ghayru qul sarajina ki haka ayan ta fara sauka saboda haka kawai Allah Allah ya ce alqaizun almu'minin wadanda suka zauna a gida ba daidai suke ba daya suke ba da wal na fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim da wadanda suka fita jihadi da dukiyansu da kawunan su har zuwa karshen aya haka ayan ta fara sauka babu ghairu ulil darar da manzo Allah ya gama karanta masa ya rubuta Abdullahi bin Ummi Maktum yana zaune a wurin shi kuma makawo ne sai ya zo ya samu manzo Allah yake sake nan mu ma da ba mu iya fita jihadi kenan wannan ayat za ta kai mu kenan nan da nan kuma sai mala'ika jibril sai sauka kuma ina ba ta gane zai buga sabi da nan da nan kuma sai muka kara gani wahayi ya sake kama shi manzala ya sake fado a kaina ya ya dora kiyansa akan nawa na kara jin nauyi sa sosai bayan lokaci kuma sai ya samu soki sai ya ce mu ina abin da na ruta na ce gashi na ya ce to ka gyara sai ya sake karanta masa haka la yastawi alƙa'iduna min almu'minina ghayru ulil darar sai aka sa wannan ghayru ulil darar ina ba tambari to sai ya zama to Allah ya yi istisna ya yi togaci kenan waɗanda suka zauna a gida waɗanda ba su isa haji ba so ba da lalura suna da ujiri karbabbiya to inda asali aniyansu suna son fita uzirinsu lalurarsu ne hana su fita to za su samu lada kamar waɗanda suka fita jihadi kuma wannan eh za su samu lada kamar waɗanda suka fita jihadi ba su fita ba saboda su kuma uzurinsu karfafiya ne a wuri Allah subhanahu wataala to za su samu lada shi yasa a wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da ya yake ce da ku yace inna bil madinati rijalan yace yanzu haka mu muna nan amma a Madina akwai mazaje yace ma kafatun wadiyan ba za ku yanke wani rafi ba wala tadkum masira ba za ku yi tafiya a wani hanya ba illa kanu ma'akum aface za su yi tarayya da ku alada yace ulaika qaumun habasahum al-uzr wadanna mutane ne wanda uzuri ne ya hana su da saboda haka duk abinda masu jihadi suka yi duk ladan da za a ba su sau su ma wadanda suke gida masu uzuri Allah zai ba su wannan ladan amma kuma wadanda ba su da uzuri wadanda kawai ba su isa yaki ba ne to wadannan ba su ba za su samu irin wannan ladan ba amma kuma duk da aka Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su da wadanda suka fita da wadanda ba su fita ba dukkan Allah ya masu alkawarin aljanna matuka duk musulmai wannan yana nuna mana cewa jihadi wato farzu kifaya ne ko ba farzu kifaya ko da muka ce farko kifaya shine abin da yake wajibi a kan al'umma gabaki da amma idan sa shi wasu suka fita suka aikata wannan aikin to nauyin ya sauka a kan sauran mutane gaba daya Ta haka ke za Allah ce da wadanda suka fita da wadanda ba su fita ba Dika Allah ya musu alƙawari a Ke kenan ba wajibi na ce kowa da kowa sai ya fita idan wasu suka fita aka samu adadin isasshe to shi ne ya wadatar amma da duka za su zo na ba su fita ba to a lokacin kowa na cikin laifi wannan shi ma'anar fardu al-kifaya kamar sallan gawa ne sallan janaiza fardu kifaya na akan al'umma idan aka yi rasuwa dole a samu wasu daga cikin al'umma su fita su zo su sallan janaiza idan kowa ya zauna kowa bai fita ba to kowa na cikin amma idan aka samu adadi isasshe sun fita sun yi ta shi nauyin ya sauka akan sauran jama'a to wannan shi ma'anar fardu al-kifaya saboda haka farzu kifaya ne amma kuma waɗanda suka fita ne kamar da Allah fada Allah ce suna da lada mai yawa sai sa aya ta gaba Allah ce darajatin minhu wato wasu darajoji masu yawa daga gare shi yace wa maghfiratan haka nan kuma Allah zai gafarta musu wa rahmatan kuma Allah zai jin wato zai musu rahma zai ji kansu wa kana Allahu ghafuran rahima kuma Allah ya kasance mai gafara mai kuma rahma dan haka wadanda suka yi jihadi suna da za su kasance a darajoji masu daukaka a cikin aljanna ko na cikin manzon Allah yana cewa yake inna fil jannati ni'atu inna fil jannati ni'ata daraja yace a cikin aljanna akwai matakai darajoji guda ɗari. yace a'adda Allahu lil mujahidin fi sabili Allah ya tanade su ne ga waɗanda suka fita jihadi domin daukaka sa yace ma baina darajatai kama baina samai wal ard yace abin da yake tsakanin daraja da wata daraja da ke binta to gurgudun nazara da ke tsakanin sama da kasa ne ina fatan bai haka idan kowa ya shiga aljanna waɗanda suka fita jihadi to su kuma suna sama ina fata mgani na haka ita jihadi wato abu ne mai matukan daraja abu ne mai matukan lada na shike nan za mu sa nan insha Allah ta'ala abin makaranta dai zai da sau inda muka alaikum wa rahmatullahi wa idan akwai tambaya sai mu na sallan gawa a hukuncin wanda yake ya fi na mutane a kwamitin jirage bayan ya yi mutanen wanda yi a haka aka kira da kan haka amma ya mutu musulmi suna harbar nan musulmi yana amsa sunan mutum yana sallah yana yi wani lokaci ba matuka yana sallah bai bar sallah ga baki da yawa yana nan a yana matan bane muna bisa ga ra'ayin wasu malamai sai da kima ku salah Eh, idan ya zama ba ya bari ba ne bin in ya bari gaba da wanda babu sabanin kafiri amma in yana yi kifa kifa kuma da kafara wata rana yi wata rana zai wata rana yi wata rana zai ba wannan malu sai sabani akan hukunci sa sai wa daga cikin malu suna ganin duk da haka za mu masa hukunci saboda haka in dai har yana nan mu yi masa hukunci musulunci to bai kamata a ji a bisa shada ba tare da ai masa sallah ba ina ba ta magana ya kamata duk da haka a yi masa a cikin kafani a a ce a yi masa sallah sai dai kuma tun da ya tafi ni jama'a kuma yana yana yana ta'adanci da sauransu a sai kamata wato mutanen kirki su tafi masa sallah ba ina wata magana domin ya zama to darasi da sauran ire-irensa mun gane ko sai a samu ire-irensa marasa ji eh, a ce ga suna ga don wani guda ku yi masa alwala eh, ku yi masa alkafani ko masu sallah ku je ku gani ina fatan bari mutane masu kima masu daraja malamai da bayan Allah na gari sai su a bishani ina fatan bari amma a je a bita shi kwata kwata haka ba tare da wani ya bai sallah ba wannan ba daidai ba da gaskiya kamata a bari ko haka sai da mutane wanda ba ba in wanda ta ne riki sai masu sallah sai a je a bita wannan sai abin da ya kamata Allah wa'ala sallah biya na'am ya kisa ya kisa kuskure na na da haka a sannan <laughs> haka haka haka ne gane zai biya biya sannan kuma zai yantar da bawa wannan shi hasilin kudi hukunci shi ne zai yantar da bawa ko baiwa mumina sannan kuma zai biya biya kusa da ya ce famallan yaki wanda bai samu ba mana bai samu bawa ko baiwa da zai yantar ba to sai ya yi azumi ina matan fashiwar eh zai biya biya sai ya yi azumi azumi a madadin yantar da bawa ko baiwa muna matan fashiwar sau da kan wannan shi zai azumi 15 sannan kuma zai biya biya zai biya biya azumi da sai sanin da jami'a kada ba kuma an isa mu dace wa alaikum wa rahmatullahi Allah ya mutu na da